الرجيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت أدوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليكنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في دينا أو حديثه أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هرب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارجعنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatun mujiya kun san mun kwana karshen suratu al-ma'arij saboda haka zamu mu daga suratu nuhi insha Allah a cikin wannan karatu namu yau lahadi sha tara ga watan ramadana hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai daidai mana roƙonka Allah da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sa mana tsoron ka cikin zukatanmu ka rage mana tsoron kowa wanda ba kai ba cikin zukatan ga namu kuma ka yi mana maganin kowa wanda ba kai ba da albarka sunayenka da sirwakan kama ɗaukaka suratun nuhi an ce mata suratun nuhi saboda ta fara da inna arsalna nuhan kuma ciki ta yawaita maganan nuhu ya ce nuhu ya ce saboda haka aka ce mata suratul nuhin Allah rama bismillah inna arsalna a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من kabule aya te awon tawa kame an kabule aya a awon ababulale ala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ibudu allaha wattaqu wa atiun يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا موما أيك النبي نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه سبحانه متعنيني ana mirka maka maka ce ka yi gargadi ga mutanenka wato domin a tunatawa tana da amfani saboda tana tuna mutum na tunawa da abin da zai kai shi alheri ya tuna da abin da zai kai shiga shiri sai ya kauce mana shiri sai ya bi na alheri saboda haka ana andirka maka ka yi gargadi ga mutanenka min qabla an yati wa azabun alimun kamin azaba mai radadi ta zo musu kai musu gargadi akwai azaba mai radadi idan musu da Allah ba to in musu gargadi kama azaba ta to tana nan ta yawa qala sai nuhu ce ya kawai ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi nake bayyananne gare ku kama wanda Allah ya ce mai an andir yace to na karfa ni mai gargadi nake gare ku bayyananne ana ibudullaha, ku bauta wa Allah shi kadai wata ku ku ji tsoro ne wa adi'o ne ku yi min da'a ga abin da ya faɗa min ne faɗa muku ya gafe lakum min kun zai gafarta muku zunubi daga cikin zunubanku don ya ce min kun idan min ta zama tabaidiya to zai gafarta muku zunubin da a tsakani ne da ku wanda a tsakaninku da bayi kuma ku biya su idan min ta zama ibtida'iya zai gafarta muku duk zunubanku gaba ne. domin shi wanda ba musulmi ba da ya musulunta duk abin da ya aikata ko na na al'islama ya jibbu ma ƙablahu wato musulunci ya yanki duk abin da aka gabani ne kowace irin ɓannata ya goge ta saboda haka zai gafarta muku zunubanku baki ɗaya wai akhirkum kuma ya jinkirta muku rayuwa ila ajalan musamma zuwa ga wani ajali a bai ambato wato zai jinkirta muku zuwa ga lokacin kamin lokacin ku yayi inna lahi, lalle ajalin Allah idza jaa in yazo la yu'akhiru ba a jinkirta shi mutane da yawa ku ganin wato a wabba yi wata wahala ba ga ganin ku sai ku ji an ce son rasu ajalin Allah na in yazo to ba a jinkirta shi law kuntum ta'lamuna inda kun kasance kun sani to ku kauce mu hanyar da Allah zai kawo muku azaba tunda in ta zo ba a jinkirta ta qala rabbi rabbi قال رب أني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أتابعهم بآذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا قال نوح يتي ربي inni da auto kaumi lailan ni hana kira mutane na kama wadda ka aike ni cikin dare na musu wa'azi wani haram da rana na musu wa'azi kun ga Nuhu yana mai da al'amari ga Allah to in ka yarda Allah ya saka aiki don matsalar da ka samu kuma ka faɗa ma wanda ya aiko ka wanda ya saka sai eh, ba wai ka yarda Allah ya saka aiki ka dawo kai ta bacin mutane ba su ba baka mawa ba kenan su kakawa amma in dai Allah kakawa to shi kaka kai makara in ka jiwa kai mai kara kamar da ya gabata da Nuhu ya ji wanga Musa ya jinwa ya jinwa kala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace Allah ya da bukata abin ga ka zo ka gare bukata gare ne wadan kwana na biyu ran uku bai ci abinci sai wada ma Allah to tuho shiga bukata eh take ciki kuma shi yana karewa waje ato ya damu matan shi a lafiya shi kenan an karbi addu'a to in ka yadda Allah kake wa aiki kaka ba shi kowa wanda ya saka aiki in ka ji matsala to faɗa mai wadda a ta gida da wadda a ta waje kojin ta kai zuwa gare ka faɗa mai kamin ta da dai ka samu matsala duk faɗa ma wanda ya ka aiki saboda haka nuhu ya ce rabbi ni da wata ƙaumi lailas ya Allah ni wa nakira mutane na da daddare wani harar da rana kun ga aiki masu wa'azi na dare da rana aikin su nan wannan ya zura du'a'i amma kiran da nake musu wa bai kara musu komai ba illa firara sai gudu ga gaskiya ba wanda ya sa shi aiki na shiga faɗa ma wai ni kullama da autuwan ni duk lokacin da nake resu ce su kawo su bi addinin ka da ta gabira lahun don ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adani sai su dake harutan su su sa ga kunnuwa su su dadi don kada kada su ji magana ta wasa ga shauti ya baho su sa tuwahin su su rihi idanun su don kas su gane ne da idon su ba su son su ji magana ta ba su son su gane ni wa asaru sai su dogi ga bannasu wasta kabaru su kibara su girman kai girman kai summa inni da autawan jiharan kuma sannan ya Allah na kire su ha bayani summa inni a'lantu lahum sannan na bayyana musu wa asrartu lahum na siranta musu israrar ta yana kawo uzuri ne ga Allah don kada a ga laifi ne a ga a wakasawa ta yana bayyana wa matakin da ya ɗauka, ya wadauki mataki na sama da ƙasa na gaba da yamma na kudu da arewa duk ko ina ya ɗauka. to mina na kaka ce masu suna faɗa da kai yace fa qul tastaghfiru rabbakum fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات واجعل لكم أنعارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا sai Nuhu ya fara faɗa ma Allah irin wa'azin da ya yi ba yi eh, wani lokaci mai wa'azi yana yin wa'azi ya faɗi kalmomin da ka sa mutane su fi yarda da shi. to shi nuhu yana faɗa ma Allah ga irin yadda wa'azin nau ke wa qultu astaghfiru rabbakum ce musu na kai ku yi istighfari ga ubangijin innahu kana gafara shi ya zama yawan gafara kun ga wa qultu astaghfiru rabbakum cewa na kai ku yi istighfari ga Allah ubangijin ku yi ta roƙo gafara innahu kana gafara shi ya zama yawan gafara kun ga anan bai ma ambaci cewa ko na ce mai na ce musu ko yi istighfari sannan ku yi tuba duk bai ambaci komi ba ce a ɗaya su yi istighfari kun san shi istighfari ba tuba na ba addu'a ta yadda ka san in matsala ta dame ka ga abin da kaka tsoro kana ta addu'a wata rana ka yi saurin samu wata rana ka daɗe ka samu to shi ma haka yake in dai kana yi ne yana yiwa wata rana da ka roƙi gafara sai a gafarta ma duka wata rana kuma sai ka daɗe kana ta roƙon gafara daga ƙarshe sai a gafarta ma ita addu'a ce don haka aka son yaushe a yawaita shi in dai wata rana ba a daidaita da karɓa ba to in Allah ya so wata rana ana daidaita to izgibari kuma yana taimakawa wajen samun sauƙin matsaloli yana taimakawa ƙwarai wajen samun sauƙin matsaloli domin duk mutumin da ka to iske shi duwar kuka faɗa ka cewa ne ka yahi ne ka yi hankuri ka gafarta min ya san kayi nadama ya san kayi nadama ko ba da gaskiya ka kai ba ya san kayi nadama to haka nan a istighfari yake ga Allah duk lokacin da ka dawo gare ka roƙe gafara to ya san kayi nadama to annadamu tawbatu nadama tuba shi. Cewa ce musu su yi istighfari ga Allah yursilis sama alaikum ya sako muku sama midirara ta zama yawan zuba da ruwa don lokacin suna fama da wari ya ce to sai istighfari Allah zai ba su ruwa wayan dadikum kuma zai taimaka muku bi amwalin da dukiyoyi wa na da ɗiya don lokacin dukiyarsu ta ƙare kuma ba su haihuwa wai ji allakun jannatin kuma ya ba ku gonaki naku ba sai kun ɗauki haya ba kira'i ba ba sai kun yi aro ba naku zai sanya muku da kai ne wai ji allaku an ya sanya muku ƙoramu kuma ciki ruwa irin rejin gada kun ga kuna ginawa a sai ku yi hanyar ruwa suna yawo cikin gonakinku ko ina mutum ko ina ya kaso ruwa na yawo cikin gona sai to Allah zai muku irin wannan shin ma na kula ta juna lillahi wa qara shin kuwai mai irin mutane kuke ba ku kwadayin natsuwa ga ubangijin ku ana wadan ku dawo ga Allah ya sauƙaƙa muku abubuwa kun jiya wa qad khalaqakum adawara kuma ya halice ku hali bayan hali da daga mani yan maishe ku abin nan a jini yan maishe ku tsoka yan maishe ku mutane ya halice ku ya tsaitar da kuwa hali bayan hali alam tarau ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا سجاجا waɗanne irin mutane kuke baku ku natsuwa daga Allah kuma shi ya halicce ku hali bayan hali alam kaifa khalaqa Allahu shin halan ba gani ba yadda Allah ya halitta sau a samawacin sama bakwai ɗibaƙon wata bisa wata shin wannan aiki rabo na yi nai ba ku lura da wannan sai mai ƙarfi ko mai arziki da wadata waje Allah kamar fiye na nura ya sanya wata ya zan mai ba da haske cikin sama bakwai ɗin nan duka waje Allah shamsa siraja ya sanya rana ita ko ta zama hitila ƙasa shi wata cikin sama bakwai duka nuran nan ita kowa abin na rana siraju ce ga duniya ita ko fitila ce ga duniya wallahu an bata kun min al'addi Allah shi ya tsire ya fari halitta ku daga ƙasa na bata wato tsiwa domin annabi adamu babanmu duka da ƙasa an kai shi sun mai idukun biya sannan radda kun ka mutu cikin ƙasa zai mai sheku wa ya kwarji ku da zai fitar da ku zai hishe ku daga kasa kuma a sarajin fitowa duka dai kun ga daga kasa an ka faru an ka hito kuma cike za a koma kuma cike za a koma hitowa wallahu ja'ala lakum al-ardha bisada Allah shi ya saya muku kasawa ga tanan shehida kamar shehida ka zanna inda kaka so ka shashare ka gyara ka zanna inda kaka so tasluku minha subulan don ku shiga hanyoyi cikin ta fijajan horarru yace to ba ku lura da irin waɗanda abubuwa duka yana so su gane amma mutanen sun ƙi su gane abin da ya kaso su gane to ga shi nan zai koma kai ma Allah ƙara kuma ƙala nuhu rabbi ƙala nuhu rabbi innahum azawni wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladu illa kasara. wa makaru makaran kubbara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلالا قال نوح ربي تو نوح كما يا ساكي كاو كارا ga Allah domin in dai daga gaske haka wanda da ya ka aiki abinda dukkan rasa gare ka ka nuhun kala nuhu rabbi nuhu yace ya Allah ubangiji na gudumawa ne ka bida innahu asauni mutanen nan da ka aike ni gare su sun saba ta wattaba'u sun bi mai kuɗi mallam ya zidu malu huwa waladu illa hasara mai kudin da dukiya ce da iya nai ba su ƙara mai komi sai hasara wato kun san mutane tun ba yanzu ba wato wanda duk adda arziki mutane sun hibi ne bisa ga talaka komi gaskiya talaka ku shi yasa kun ka ji ce muku kowa ya samu sana'a da ya kama kowa ya kama da kuɗi tun da kuɗi aka bi tun da su aka bi kowa ya kama da su tun da su aka bi da in kana da su dole a beka to don haka kowa ya bebe su amma abi hanya mai kyau wanda Allah ya halitta wajen da su in an nemo su hanyar da shari'a ta haramta ba su albarka duk damar da ka gani kana da in ka bi hanyar da bata dace ba wajen da kuɗi ka samo su to ba su albarka saboda haka ku bi hanya mai kyau nuhu ya ce mai kuɗi na sun ka biya don sun ga yana da kuɗi kuma kuɗin ba su da umarni gare tun da bai bi hanyar da ɗan rahaba da su ba da ɗiya ne ba su ƙara mai komi sai hasara kuma wa makaru makaran mutanen sun yi makirci gare ni makaran kubaran makirci babba makircin da sun kai babba don su kashe shi shine makirci mahi girma wa suna cewa mutane la tazurunna alihatakum kakuba allolin wadda wato gunkin kuwaddu an gunkin kusuwa'u ya gusa gunkin ya gusa wa ya gunkin ku ya wa nasara da kuma mallan nasara duka waɗanga sunan bayan Allah ne malamai na na ƙwarai a alheri suka aikatawa to da sun ka mutu sai an ka kama bautar su malamai na malaman kwarai duka waɗanda duka malamai na to amma abin kwarai suka yi kun san kamar da mun ka sha karatu da kuwa su mutane wato abin kwarai abba su iya yi amma kuma suna son abin kwarai iya yi ne abba su yi amma suna so ne wanda kawai ka daure ya shi abin kwarai wanda Allah ya zaɓa shi ka daure ya shi abin kwarai don abin kwarai wa ya gare shi tunda ba abina wanda kaka so ba shari'a ka so ne abin da ba na kwarai ba shi korai shi ta kaso innan nafsa la'ammaratun da su to da ka ɗauko a so din nan sai ta yi ta baka umarni sai ta iza ka ko baka samun ko ɗari sai ka yi ta yi amma abin kwarai in ba ka samun ko ɗari gare sai ta sa maka kasala saboda haka shi yasa kun ga mutane wato ba abin kwarai abba su so ba iri ne abba su yi shi yasa da mutumin kwarai ya mutu sai su yi kusa mu a hannun hannun dama mu kaza. mu kaza. mu kaza. to su wayannan malamai na kamo da muka karanta da ku cikin kitabut tauhidi a cikin tafsirin abdullahi bin abbas ya ce manyan malaman suna shidan ya tura su sun kai hotunan ya ce ka a bauta musu ko aji kuna da kallon waɗanda malamai da irin jihadin da sun kai irin ƙoƙarinsu da suka yi ga addini sai sun kai hotuna sun ka aji bayan kwana biyu su ma wanda sun kai hotuna sai sun ka rasu sai ya kiro su ya ce kun ga hotunan ga suna ubanninku sun ka bautawa ku kun jiyo da uwayenku sun ka ɗaukaka to hotunan gara sun ka bautawa shi kenan mutane sai kowa na son ɗaukaka sai kawo bauta gumaka tun da an ce uwayen ga sun ɗaukaka ɗiyan sun ga ɗaukaka uwayen aka ce to hotunan gana sun ka bautawa shi shi ɗan da gangaye wannan ya san ba su bauta hotunan ba to daga nan na sai an ka kawo bautar wa'annan mayan malamai malam waddu malam suwa'u malam yabusa malam yahuka da malam nasara su wa'annan mukahiran na nuhu wa kada adallu kafira hakika sun fadda mutane da yawa wala tazidu zalimin illa dalala Allah azzalumai ka kara musu komi sai halaka kun ga nuhu yayi hushi ka kara ma azzalumai komi sai halaka to amma dai ai bai ambace su ba ko to haka nan musulmi suke ta addu'o'insu ba su kama suna sai inda shari'a ta ce a kama suna amma dai duk wani mugu wanda a mugu in sun ka ce Allah shi ya halaka mai abu to mugu ya ji sai ce da ni ake ya san mugu an ka ce kuma shi mugu to nuhu ya ci gaba mai ma kadi a ce مما خبيئاتي أغرقوا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نور رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ينتظرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا Allah ya faɗa da kansa ya ce, To, wannan ba maganar Nuhu ba ce, min ma a atihun cikin kurakurran da sun kai, saboda kurakurransu, ko an kano ce tsoro. Kun gani, Allah da kai ne ya faɗi ya ce, Kurakurransu zunuban mutanen Nuhu su sun kasa an kai musu ruwan To, ko waɗanne mutane kun ka ga Allah ya yi ma azaba, zunubin suna da kurakurran na suna sun kasa an kai musu azaba. yanzu hitintunan da kadaman kasar gaba laihin kowa na ba mimma atina. daga cikin A Sabat na habihil masa'ib wa'annan masibobi sun ka same mu daga kurakurran da muke yi na kuma in kuka ba za ku ga har yanzu mahiya mu ba su gane suna kuskure ba to wanda zai gane yayi lahi yaushe zai tuba sharri shedan kenan falamma ra'aytu zalika halaktu bil ahwa falam yastaghiru sadda na ga wannan sai na halaka su da son zuciya don haka ba su istighfari yanzu ga mana mun taro na wani inda za a bi ku guda guda mutum nawa na yi istighfari sau ɗari yau cikin wurin za ka iske mai yawa ba sai ba to ana mai laifi kuma ba a bashi hankali kuma yana iya rama laihin gada aka mai yana iya rama shi na kawai matsalolin da ka damu Mai maka ka diya ta cikin kurakuransu ko guri ko an ka noce su ba wa uda salunaran daga can cikin ruwa an ka wuce da su cikin wuta walam ya ji dole wa min duna Allah asara ba su samu mai taimako wanda ba Allah kuma Allah ba zai taimake su ba azaba a biyo da kai cikin sanyi ka ji sanyi sai a wuce da kai cikin wuta ya ta zahi inda baka jiyo sanyi ba to sai zahi ya kai zahi kaka ji amma kana cikin sanyi sai ga wuta to ta yi zahi wa kana nuhu rabbi nuhu ya sake koma ga ubangiji ne rabbi la ta ala da ardi min al-kafirin da yara kaka ba kahiri ko guda mai da yaran mai zaman gida cikin kahirai ka kashe kowa da kowa kun ga nuhu ya yi hoshi ya ce Allah ka kashe kowa da kowa don minuhu ya ce naka yanta tazarhu lalle kai in kabbar su ya dillu ibadaka za su batar da abin nan za su batar da bayinka wala yalidu kuma nan gaba ba su haihuwa kowa illa ka kafara sai fajiri kahiri kawai mai yawan kafirci saboda haka babu umani a basu annabi mu sallallahu alaihi wasallam da aka nemi ya addu'a Allah ya kashe su mutane nai sai yace yana kwadayi su haihi mutanen kirki nan gaba to waɗanda Allah ya tabbatar mai ba su haihuwa kowa mutanen kirki nan gaba duk wanda an kaiwa kafaran duk wanda an kaiwa kafaran ba a haihuwa mutum ko guda na kwarai domin ohanin bare su to Nuhu ya gama aiki ne saboda haka shi ma yana istighfari istighfarin nan da yace su yi sun ka to shi ma yana yi rabbi gifirli Allah ka gafarta mini kun ga shi ma ya fara istighfarin istighfarin da yake cewa su to shi ma yana yi rabbi gifirli Allah ka gafarta min wani ya ka gafarta mu uwayena wani man da kala baitiya ka gafarta mu wanda ya shigo gidana mu'minin yana mai imani sannan wani mu'mini ne mu'mina mu'minati mu'mine ma wa'anda ba su shigo gidana ba mu'mine maza da mata inda duk suke ka gafarta musu wala tazid adh na illa tabara kakka kara ma zalimai komai sai tabara sai halaka wato ka halaka su kawai wannan ita ce addu'a annabi nuhu kun nuhu bai yi addu'a ba sai da ya istighfari shi yasa wasu malamai ka cewa addu'a abadan ba ta zuwa ko ina in babu istighfari abadan ba ta zuwa ko ina tana nan inda an kai ta in babu istighfari wasu hadisai kuma suka ce da salati saboda aka a yi salati a istighfari sannan a nemi abin da aka nema to karshen suratul nuhin kenan kun ga yadda aka so kowane malami mai wa'azi da mai karanta waye inda ya yadda aikin Allah na shiga to don matsala ta samai ya shi ta ga Allah din nan subhanahu wata'ala inda ya yadda aikin Allah na ya kai to don matsala ta taso ya maiso ma Allah nan da ya shi Allah nan da yaka aiki don shi amma ka ce zai wa noma gona ne kuma ka tai gidan ka ce ina nafa ina aiki baka tai ba a kuma gama ka da amuru bai sa ka aiki ba bai ko san da kai ba ba ka zuwa wurin zaidu da ya sa ka aiki alama ta nuna ba ka da gaskiya to jama'a kun ga nuhu ya ce a yi istighfari kuma shi ya istighfari da jama'a mu dan taba yin fari mu ma sannan mu ci gaba da karatun gara mu dan taba yin fari. astagfirullah astagfirullah a yawaita shi astagfirullah السهول السهول To bayan nan taba istighfari to sai mu ci gaba da karatunmu da muke yi. Jama'a ku yawaita istighfari ga Allah. Duhe tana ga da kowa gani laihi na mun kai bai ba mu bashi hankuri ba. To istighfari ba hankuri na nadama ce. duk wanda ya tawo iske ka ya cewa ne laihin da nima ka yahi ne. to ko dai ba ko dai baka yahi mai ba ka san yayi dama kuma ya ji tsoro ko dai ka yahi mai ba ka san yayi nadama kuma ya ji tsoro bale shi Allah ya yi ƙarhin ka dawo gare ya ka karɓar ka shi duk sadda ka dawo ya karbe ka shi yasa kun ga kahira Allah Allah ya san kahirai na amma da suka sun kaga jirgin su zai noce cikin ruwa sai sun ka dawo ga Allah suka yi ta kira Allah shi kadai da ya san zuciyarsu yanzu ta dawo gare sai ya karbe su ya ce a kai su tudu kuma ya san da sun taka tudu komawa za su ga kafircin suna komawa ga suna taka tudu ko sai sun ka koma ga kafircin to haka na al'amura yake kuna gani ko kahiran yanzu kuna gani in sun ka jawo hitina sun ka ga wadda ta yi karin sai ku ga sun biɗi malamai su yi musu addu'a malaman su suna gani sai su biɗo malaman su ce a tuwa yi musu addu'a to don sun san zuciyarsu ta kariya zuwa ga Allah to shi ko duk zuciyar ka ta kariya ka dawo gare yana an sarka ya san canzawa za ka yi amma dai yanzu da zuciyar ka ta yi kyau yana an sarka da ku yawaita istighfari laila wa nahara ya ku jama'a Allah ya taimake mu kai abin na suratul jinni bismillah